Barka da zuwa tashar rayuwar masoya. Ku danna mana subscribe domin samun sababbin videos ɗinmu idan mun ɗora. Mun gode. Amincin Allah ya tabbata gare ki sai mata. A yau ne nake son na ƙara bayyana miki matsayinki a gare Tabbas Zulaihat kin zama wani jigo mai ɗaure farin ciki a zuciyata. fuskar ki ce abin da nake kallo na samu farin ciki cikin gaggawa shin wani ya taɓa sanar da ke cewa ki, abin so ne sannan kuma a duk lokacin da kika yi murmushi kan mayar da fuskar ki tamkar wata fitila mai haske ke kyakkyawa ce zuliyat hakan ne ya sanya ƙwaƙwalwata ta zana mini kyakkyawar fuskar ki a cikin zuciyata wadda ta zama abin da a gare ni a duk lokacin da nake zaune cikin kadaici a dare ko safiya ke abar suna ce zulihat